Tarihin Sadiq Saleh Wane ne Sadiq Saleh? Sadiq Saleh shahararren matashin mawaƙin Hausa da ya fice a faɗin Najeriya musamman Arewa hadi da sauran ƙasashen Afirka irin su Nijar, Libya, Benin da dai sauransu. Sannan ƙwararre a fagen waƙar soyayya, aure da siyasa da sauransu, kuma mawaƙin da ya yi waƙar abin ya motsa. da kuma Mai Kishina wadda ta yi tashe sosai a shekarar 2024. Haihuwarsa Sannan shahararren matashin mawaƙin wato Sadiq Saleh kamar yadda ya zayyana an haife shi ne a jihar Borno cikin ƙaramar hukumar Maiduguri. Karatunsa Sannan kamar yadda ya zayyana a bangaren karatu mawaƙin ya fara karatunsa ne tun daga matakin firamare school hadi da matakin secondary school zuwa makarantar gaba da sakandare duk ya yi su ne kuma a cikin jihar Borno. Fara waƙa Kuma mawaƙin wato Sadiq Saleh ya fara waƙa ne tun da jimawa lokacin yana da ƙananan shekaru kasancewar tun yana ɗan ƙaramin yaro yake ra'ayin yin waƙa. Sannan ba shi ɗaya ya fara ba sun fara ne tare da wasu abokanansa. Haɗaka sannan ya yi waƙoƙi tare da mawaƙa da dama da suka haɗa da Umar M. Sharif, Adam A. Zango, Auto Waziri, Shamsiya Sadi, Maryam Fantimoti, Maryam A. Sadiq, Fati Nijar, Fati Kalil, Zubi Ma'azu, Aisha Sarari da dai sauransu. Ƙarin bayani sannan mawaƙin da ya fi burge shi shine Hussaini Danko. Sannan daga cikin waƙoƙinsa wacce ta fi burge shi ita ce waƙar abin ya motsa. kuma ta birge shi ne saboda ita ce ta fi shahara duk cikin waƙoƙin nasa. Sannan waƙar da ta fi ba shi wahala ita ce waƙar auren yayarsa mace, wadda ita ce waƙar aure na farko da ya fara yi matsayinsa na mawaƙi. Kuma shi ma kamar kowane mawaƙi babban burinsa a rayuwa shine ga cewa ya shahara a faɗin duniya. sannan bayan kasancewarsa mawaƙi ya kasance makiɗi kuma mai ɗaukar nauyin waƙa sannan musulmi ɗan asalin jihar Borno a Najeriya. Jerin waƙoƙinsa sannan mawaƙin a tsawon lokacin da ya ɗauka yana waƙa ya yi waƙoƙi da dama da suka haɗa da Abin ya motsa, mai kishi na, ko wuya ko daɗi, idan so cuta ne, kallon soyayya, auren ƙauna, so yi mun rana buri, har abada, sai kallo, ta gidana. zaman duniya a ranar da za ka fara so masu faɗa su faɗa. Ki ji da ni dama masoyin gaskiya, farin ciki cousin. Ban yi nadama ba bebin baby alƙawari. Farin ciki, zuciya da so, farar amarya. Ina so na fara tukuicin ƙauna. In za ki so ni, wa zai ɗebe kewa? Gaskiyar lamari, kalma guda tun bayan rabuwa, kallon soyayya da ransu za a yi da dai sauransu. bidiyon waƙoƙi sannan ya fito a bidiyon waƙoƙi da dama tare da mawaƙa da dama kamar su a faranti (2019), Tukucin Ƙauna (2021) tare da mawaƙiya Kairat Abdullahi, Abin Ya Motsa (2022) tare da jaruma Asmi Wakili, Idan So Cuta Ne (2022) tare da jaruma Asmi Wakili, So Ya Yi Min Rana (2022), Dama (2022), lankati (2023) tare da jaruma Ruki Alim. Ko wuya ko daɗi (2024) tare da jaruma Maryam Boat, Mai Kishi na (2024) tare da jaruma Rukky Alim, Kallon Soyayya (2024) tare da jaruma Halima Rabiu, Da Ransu Za a Yi (2024) wadda suka yi tare da Maryam bantimoti da dai sauransu. Wannan dai shi ne cikakken tarihin mawaƙin don haka ku taɓa mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa ku yi like. Mun gode! NW Hausa TV, taku ce!